dan ba manta ba man tsaya ne a ƙarshen aya ta 126 cikin wannan sura mai albarka suratul araf fadin Allah ta'ala wa matan tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin yau zamu tashi farkon aya ta 127 zamu ansa tambaya guda ɗaya ne kadai cikin dimbin tambayoyin da ke hannu abinda tambayar ke cewa halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki shin ya halatta ko bai halatta ba wato domin yanzu ta al'ada ta shigo lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa ƙawayen amarya ko dangin amarya yayyanta da kannanta sukan yi anko kaya iri ɗaya kuma galibi sukan je a dinka musu kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu sun ɗame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba tufafin ma na iya yagewa to hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzan Allah ke gaskata a kansu da yake cewa sinfani min ahalin nari lam arahuma qattu akwai waɗansu nau'ikan mutane 'yan wuta ne nau'ikan mutane biyu ban riga na gansu ba har yanzu saboda a lokacin shi ba su riga sun bayyana ba nau'i na farko kaumun ma'ahum siyat na bihan nas waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni a azzalumai waɗanda suka rike makogaran talakawa suka rike dukiyar ƙasa suka mayar da ita tasu suka gallaza wa al'umma suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka ko gyaran hanyoyin mutane ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu ko inganta iliminsu ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi alhukamu azzalama zalamai daga cikin shugabanni waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a abin da ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane su ne dukkan waɗansu azzalumai da za su yi amfani da makami don cutar da 'yan uwansu musulmai kamar 'yan fashi da makami kamar 'yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta waɗanda za su riƙe makami su saruwa ne 'yan sara suka su saruwa ne su sokiwa ne su filla hannun wane su fasa kan wane kawai don suna goyon bayan wane sai wane sai wane to waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyatun na bihan nas manzon Allah ya nassanta cikin hadisi cewa yan wuta ne daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen wani sa'un kasiyatu kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat hunna ka asnimatil buktil ma'ilati manzo Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyatun ga su da tufafi amma kuma ariya a tsirara suke domin tufafin ba su suturce jikinsu ba tufafin ba su rufe inda yawa jaba ya mace ta rufe a jikinta ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa mumilatun kuma masu koyar da waɗansu 'yan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar irin wannan shigar don su sun yi sun lalace kuma suna ƙoƙarin bayar da mummunar koyarwa ga waɗansu masu yin irinta ru'usu hunna ka asnimatil buktil ma'ila manzo Allah ce kawunan su kai ka ce to zan raƙumi ne abin nufi suna gyara gashin kansu su yi wani style din a tura gashin nan gefen wani kuma a tura shi nan gefen wani a turo shi gaba duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception za a nuna idan an je cocktail party za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a cakudu tsakanin maza da mata gani take wannan shine cinyewa gara ta yi amfani da yarintarta da kuruciyarta ta ci ta cinye ta yi adon tsoka tana nuna jikinta sai manzo Allah ce la na rihal janna ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna kuwa ana iya jin sa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara 500 a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara 250 to ko da nisan tafiyar shekara 250 ne za a ji kamshin aljanna to ko da a jaki ne ko da a ƙasa za ka yi tafiyar shekara 250 kam ai ba karamar tafiya ba ce ba to ballantana a cewa jirgin sama ballantana a cewa nuri to daidai wannan wajen ma ba za su je ba inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna ballantana magana shiga aljanna ta taso don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata 'ya musulma mai son tsira gobe lahira mai son ta kubuta daga azabar Allah ta kame kanta ta suturce jikinta ta daina bayyana tsiraisinta da sunan ana biki a dangi da sunan ana bikin kawa wannan dukkaninsu haramun ne bayyana wannan ado din bayyana tsiraiti sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba ga dukkan wa ga dukkan wanda yake da ta cewa a kan matar da yake wa wakilci ya ansa umarnin Allah da ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga wuta ku tsamar da kawunanku ku tsamar da iyalanku daga wuta wa ƙuda hannasu wal hijara makamashinta ita wutar mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun shidat ga mala'iku waɗanda suke yan gadi a kanta ghilazun waɗanda zukatansu babu rahama a ciki shidadun masu tsananin ƙarfi la a Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu abin da yace su yi shi suke zartaswa to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa ya kubutar da yassa jikarsa yassa kanwarsa matarsa daga cikin wannan azaba da take jira mutum ranar tashin kiyama ina amfanin ki yi ado ki burge a rinka labarin ki mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki masu kyamara su ɗauke ki hoto a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce kanwar ka yarka ta zama haka ke ina amfanin a ce yarki ta zama haka wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama a baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa wa kullu insanin alzam wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا نندى ذا أتيها متنكرا تلتافن كيائشك حسابي karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza abinda kika ce inda kika taka kika je a hotel din a gidan a GRA ko a cikin gari a duk inda kika yi a Abuja ko a Kano ko a Kaduna a duk inda kika yi fitsararki a Maiduguri ko ma a ina ne za a ce ikra kitabaka kafa bi namsaka al-yawm karanta littafin ka yau ya ishe ka hisabi da haka bai dace ba iyaye su kyale yayansu suna shiga ta fitsara wai sai mutum ya ce wai ai yaran zamani ne zaka je kai bayanin yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama ma'ana matarka ta fi karfinka yayanka sun fi ka dan me zaka kyale yayanka su fitsare dan me zaka kyale matarka ta fitsare dan me zaka kyale kanwarka ta fitsare kai iyakacin yinka idan sun kangare ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba ba zai kama ka da sakaci ba sai a kama su da laifinsu tunda sun zama baligai sun yi wayo sun yi hankali ka faɗakar ka wa'azantar sun ki sai ka kyale su ba yadda ka iya ka yi iyakacin naka kokari amma ka yi shiru ka yi sakaci ka ce yau ai abin mata ne yau ai bayan da zaka iya da mata yau ai kaza kaza yau ai dangi dangi wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama kuma ke da kika more ke da kika tashi ke da kika yi rawa kika yi kowace irin rawa kika yi koroso kika yi rawar yan tibi kika yi rawar waje kika yi ta gida kika yi dutsiyar da kika yi kika yi rawar barmana mai coge sa'adu bori ya zo daga nijar ya kada kika tashi duk irin fitsarar da kuka yi wallahi tallahi allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani kuka yi rawan yan police ban duk ana kallon ku duk mala'ikun allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wallahi tallahi ba abin dariya bane ba in kun san girman wanda aka saba ba za ku yi dariya ba in kun san fitsarar da muka samu kanmu a ciki duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya jawo mana dan me muka fitsare iyayenmu da kakanninmu haka suka zama yanzu yau a kowane gari ana buƙatar sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacinsa haka yayi a kowane gari ana bukatan abubakar tafa a balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a bauchi kaga mai ya bari hula dan kwara kube guda daya da wani katon agogo kwame kwameme wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katon rediyo na jin labarai da safe shine kayan gadansa iyalinsa ma gwamnatin tarayya ta zo ta gina musu gida daga baya ba bai bar musu gida ba ya rike najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba to amma yau abinda ake bukata a samu kuɗi a cashe idan an kirawo maroki ana biki a yi masa hadiri na nerori to wannan shine kuma abin da muke neman yardan Allah da shi ana biki gidan alhaji wane ana biki gidan honorable wane ana biki gidan minista wane commissioner wane duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shi ke jawo mana fushin Allah kuma shi ke cire albarka a cikin dukkan harkokinmu shi ke cire albarka a cikin dukkan rayuwarmu ba mu makara ba idan mun gane kuskurenmu mun tubu zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka ɗauka cewa irin wannan wa'azin ƙauyenci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikanin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kwarakwaran mu ya ubangiji ka samu fi karfin zukatan mu mu fi karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyan mu mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari kamar yadda na faɗa da ashirin da shida wa ma mu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriga alaina sabran wa tawaffana muslimin cikon maganar da waɗannan mutane suka yi masu tsafi bayan sun musulunta bayan sun mika wuya ga risala ta annabi Musa alaihi salam bayan fir'auna ya yi musu lazani da firgici ya ce zai yanke hannun dama da kafar hagu suka ce kai duk abin da za ka yi ba abin da ya sa ka yi mana haka ko ka ɗauki wannan doka a hannu ta cewa za ka yi mana kaza sai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana ya ubangiji ka malalo hakuri a gare mu ka karɓi rayuwar mu muna musulmi wannan shine abin da muka tsaya sai aya ta gaba Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mala'u min qaumi fir'auna sai mala'u wato yan fada masu fada aji min qaumi fir'auna cikin mutanen fir'auna suka ce atazaru Musa wa qauma yanzu ka kyale annabi Musa wa qaumahu shi da mutanensa li yufsidu fil ard dan su je su yi fasadi a ban kasa haka za ka kyale su su je su yi abin da suka ga dama a ban kasa wai abin da suke nufi fasadi kudurce aƙida da ta saba wa ta mutanen gari rayuwa kan wani addini da ya saba wa abin da aka gada iyaye da kakanni abin da suke gani an kawo sabon addini wanda ya saba wa abin da fir'auna da mutanensa suka gada iyaye da kakanni a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard ka kyale annabi musa da mutanensa dan su yi barna a ban kasa wa yadharaka wa alihatak kuma ya kyale kai maka tawaye yayi wa allolin ma tawaye Abinda suka faɗa masa kenan suna masu zuga shi idan kun lura da siyaki da jerin waɗannan ayoyi sun faɗi wannan magana ne bayan wancan taro ya baje wancan taro da muka yi maganar sa jiya taron mukabala taron faɗe in faɗa taron kawo naka in kawo nawa tsakanin annon Musa alaihi salam da waɗancan masu sihiri da aka taro to wannan taron ya riga ya baje fir'auna ya naɗe tabarmar kunyarsa da hauka la'uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min wa wannan naɗe tabarmar kunya kenan da hauka taron ya baje a haka kowa ya san an kayar da shi wanwar kowa ya san masu sihiri sun sallama wa ulqiyas saharatu na kalo amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun haka taron ya tashi to sai su yan fada su ga idan an tafi a haka to fa lalle annabi musa ya ci nasara kuma adadin mabiyansa za su karu sai suka ce ya kamata a je a bai wa sarki kwarin gwiwa ya sake ɗaura ɗamaran yaƙi da annabi musa shine sai suka koma suka haɗu suka je suka same shi a fadarsa a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard yanzu haka za kyale wannan abu ya wuce shikenan kasuwa ta ci ta cinye daga jiya shikenan an kyale labarin ya kare a je kunkurus kurunkus kenan labarin ya tashi a haka a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard wa yazaraka wa alihatak ka san dama an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade ba a mugun gwamna sai mugun mai bada shawara haka fa hausawa suka da fada kila haka ne kila ba haka bane ba kala shi kuma sai ya ce sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum lalle sai mun karkashe abna'ahum ƴaƴansu wa nastahyi nisa'ahum wato sai mun karkashe ƴaƴansu maza wa nastahyi nisa'ahum mata kuma mu kyale su da ransu mu mayar da su wato ainihin bayi wa inna fawqahum qahiruna lalle mu masu iko ne akan su wajen zartar da haka din in mun tashi ba abin da zai iya hana mu abin da yace zai faɗa kenan kaga yanzu sun je sun zuga shi sun farfaɗo masa da rai bayan ya riga ya koma fadarsa munhara ma'anawiyya munhara shakhsiyya bai da karfi an zare laka sakamakon wancan gumurzu da aka yi na faɗe in faɗa ko kawo naka in kawo nawa tsakanin annabi Musa da masu sihiri wanda karshe Allah ya bai wa annabi Musa sa'a kaga yanzu sun je sun kara busa masa rai sai ya dawo da karfin jiki sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum lalle sai mun karkashe ƴaƴansu maza sai kuma mun bautar da ƴaƴansu mata wa inna fawqahum qahirun kaga har yanzu dai siyasar ai guda ɗaya ce ita ce wannan siyasa ta hana su yaduwa ta hana su yawa saboda me dai idan sun yawa to za su yi barna a bankasa wai barna din ita ce za su kawo wani addinin da zai maye gurbin wannan addinin da aka gada na iyaye da kakanni wato zai za a kawo wani addini da zai juyin juya hali ga gargajiya su kuma suna son gargajiya ta ci gaba da yaduwa shi kuma annabi Musa zai kawo canji kenan to da haka duk mai son ya kawo canji sai ya ci karo da yan gargajiya kenan to sai Allah ce mi قالوا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله one who ta'ala ce qala musa li qaumihi sai annabi musa alaihi salam ce da mutanansa ista'inu billahi wasbiru ista'inu billah ku dai ku nemi agajin ubangiji ku nemi taimakonsa wasbiru kuma ku yi hakuri wannan alwashi da fir'auna ya dauka na cewa zai karkashe ku maza zai bautar da mata shi mai nasara ne mai iko ne akan ku duk wato ba zai ci nasara ba da izinin ubangiji ku dai ista'inu billah ku nemi taimakon ubangiji wasbiru ku yi hakuri. innal arda lillah ƙasa gaba ɗaya mulkin Allah ce haman man yasha'u min ibade, yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin wato karshen lamari kyakkyawan karshe yana tabbata ne lil muttaqina ga mutanen da suke da takawa in kun ji tsoron Allah Allah zai tabbatar muku da kyakkyawar makoma in kun ji tsoron Allah Allah zai kare ku wato daga dukkan wani kulli da aka yi muku sai ya kwance dukkan wani tarko da aka dana sai ubangiji ta Allah ya kubutar da ku daga sharrin wannan tarko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qalu sai suka ce udhina min qabli an ta'tiyana udhina an tutar da mu min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo mana kai annabi Musa wa min ba'di ma ji'tana haka an cutar da mu bayan ka zo mana me suke nufi da an cutar da mu kafin ka zo mana an cutar da mu bayan ka zo mana wato tun kafin a haife ka dama can an gallaza mana karkashin mulkin fir'aunanci an wahalshe mu haka yanzu gashi ka zo an ci gaba da gallaza mana karkashin wannan mulki tunda siyasar da fir'auna din ya dauka shine nesantar da banu isra'ilawa daga dukkan wani abu da zai tabbatar da ci gaba nesantar da su a rayuwa ta tattalin arziki nesantar da su a rayuwa ta siyasa mayar da su saniyar ware akan duk abin da ya shafi gudanar da kasa kaskantar da su da mayar da su bayi wannan shine abin da ya rinka yi musu kafin ma haihuwar annabi Musa alaihi salam da kuma bayan yanzu an haifi annabi Musa ya zo yana manzo shine uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala sai annabi Musa ce da su asa rabbukum an yuhlika aduwakum saura kiris ubangiji ta'ala zai hallakar da abokin adawarku ku dai ku yi hakuri ku ɗauki juriya wato bishara yake musu cewa babban abokin adawar ku nan fir'auna Allah zai gama da shi asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard sannan bayan ya hallakar da abokin adawarku zai halifantar da ku a ban kasa ya mayar da ku ko ne mamaya gurbin sa fa yanzura kaifa ta'malun ubangiji ta'ala ya ga to ku ko me za ku yi daga baya ba cewa a kawar da wani daga kan mulki ba idan kai ka hau me za ka iya kawowa na gyara ba cewa wani ya sauka ba kai idan ka mai gurbinsa me kake da shi na ajanda mai kyau wanda za ta kawo ci gaba wato kamar annan musa na nuna musu eh na yadda fir'auna ya cutar da ku na yadda ya cutar da ku kafin in zo na yadda ya cutar da ku bayan na zo kuma lallai ubangiji subhanahu wataala ya yi man alkawalin zai kawar daga fir'auna da kan karagar mulki ko kuma zai halifantar da ku wani irin shiri da kimtsi kuka yi na kawo gyara a ban idan yau ko ne kuke matsayi na mulki irin na fir'auna ko aka baiwa dawa irin ta fir'auna ku rike makogaran mulki ko haukaragar mulki wani irin ci gaba za ku kawo shine asara bukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malu wannan shine abinda yake da matukar muhimmanci mutum ya kalla idan ka ce wane ya kau to idan ka hau wani gyara za ka iya kawowa wani irin ajanda kake da ita a hannunka ta kawo gyara wannan yana da matukar muhimmanci sai Allah madaukake ce me ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ta'ala ce wa a akhadna ala fir'auna bisinin hakika mun jarrabi iyalin gidan fir'auna bisinin da shekaru na fari sune as-sinin wa naqas min as-samarat da kuma tawaya ta amfanin gona lafazin as-samarat ya'yan itace sune as-samarat tawaya ta ya'yan itace la'allahum yadhakkarun la'allahum ko sa yi tuntuntuni su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah maɗaukakin sarki na jarrabar bayi da rashi don su gane cewa sababin rashin shine sabo da suka samu kansu rinjayen ayyukan barna da suke yi don su rage ayyukan barnan sai ubangiji ta'ala ya kawo musu sa'ida su rage ayyukan saban sai ubangiji ta'ala ya maye gurbin wahalar da ake ciki da wani abu na jin daɗi inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine wani naqasin min samarati la'allahum yadhakkarun ja a ja'atuhumul hasana yayin da dadda dan abu ya zo musu rayuwa mai kyau lafazin alhasana kamar ruwan sama kamar ƙoshin lafiya kamar riba a cikin harka ta kasuwa damana mai kyau kaka mai albarka duk ana fassara shi da hasana kalu sai su ce lana hazihi yau ai dama wannan namu ne mun cancanta mu samu mun dace mu samu wannan wa in tusibahum sayyi'a idan kuma mummunan abu ya same su kare tattalin arziki fari koma baya ta fuskar noma cuta da yaduwar wata annoba a tsakankaninsu idan haka ta faru ya tsayyaru bi musa sai su canfa annabi musa alaihi salam su ce shi ne ya jawo mana wannan halin da muke ciki wa mamma a hushi da wanda suke tare da shi ba dan su ba da ba a yi mana fari ba ba dan su ba da allah bai jarrabe mu da babu ba ba dan su ba da da ba a jarrabe mu da cutuka da muke fama da su ba shine ya tsayyaru bi Musa asalin at shi shine camfi asalin at wato shine camfa motsi na tsuntsaye daga at ne kai kawo ɗin tsuntsu don saboda mutanen jahiliya mutane ne masu camfe-camfe kuma camfin da ya fi yawa a cikinsu shine camfi da tsuntsaye yin duba da tsuntsaye idan mutum yana so ya yi wani abu mai mahimmanci kasuwanci neman aure tafiya ko wani abu yake son ya san da sa'a ko babu to sai ya tashi da sassafe ya zo gindin wata bishiya da tsuntsaye sau kwana kai sai ya girgiza wannan itaciyar sai tsuntsaye su tashi idan da suka tashi sun yi dama to akwai sa'a ke in ko suka yi hagu to babu sa'a idan suka tarwatse waɗansu suka yi dama waɗansu suka yi hagu to sai an sake maimaitawa ba za a ce ba da sa'a ko babu sa'a sai a sake maimaitawa kaga shine istikhdam at-tayr kenan yin amfani da tsuntsaye wajen kokarin canko sa'a shine at-tatayyur din to daga nan sai sai aka yi amfani da kalmar wajen yin amfani da kowane irin abu wajen kokarin ko sa'a waɗansu sukan yi amfani ta wannan hanyar waɗansu kuma sukan tashi idan sun ga tsuntsu irin wanda ana kyakkyawan fata game da shi kamar a tashi a ga balbela to ana kyakkyawan fata game da ita amma a tashi a ga mujiya to mummunan fata ake game da ita babu sa'a kawai gari da safe ka ga mujiya to wannan babu sa'a kenan ka tashi da sassafe ka ga mutum mai lafiyayyen gabbai shi ka fara cin karo da shi da ka fito daga gida za ka kasuwa ko za ka ofis to wannan safiyar da sa'a amma aka yi rashin sa'a ka fito sai ka ci karo da wani kasashe kuturu ko makaho ko mai jan gindi to wannan ranar babu sa'a sai mutum ya koma gida ba zai bude kantinsa ba ba zai je ofis ba ba zai je kasuwancin da ya nufin fita ba wani kuma yakan yi kokari ya ji me ya ji me ya fara ji da ya tashi da safe idan da ya fara tashi da safe ya ji kukan zakara to akwai sa'a idan ya ji kukan jaki to babu sa'a a'a ya tashi da safe sai ya je wani yana kiran wani ya mai sa'a ya mai rabo ba fa da shi ake ba da ce aka wani ya kira wani ya ce ya mai sa'a ya mai rabo sai ce eh lalle yau na fito da sa'a tunda wannan kalmar ta fara kwankwasa marfin kunne na lalle yau akwai sa'a amma aka yi rashin dace wani yana araha da wani yana tsokanar wani ya ce ya hasararre ko yana faɗa da wani ya kasashe ya ci bayan maza sai ce kai yau ba sa'a ci bayan maza to kila da ni ake yau babu sa'a sai koma gida to dukan wannan yana cikin canfi waɗansu kuma sukan canfa mutane waɗansu sukan canfa dabbobi waɗansu sukan canfa tsuntsaye waɗansu sukan canfa abin hawa waɗansu sukan canfa mace idan daga yin aure sai ya samu riba sai ce to matar shi ta kawo sa'a idan daga yin aure sai motarsa ta yi haɗari sai ya jingina abin zuwa ga matarsa to kaga duk wanda ne daga cikin canfi nau'i ne daga cikin nau'ika na shirka wanda bai kamata musulmi ya yi ba wani ya canfa gidan da ya tare idan daga tare wasu a gida sai barayi suka shiga gidan to babu sa'a kenan sai canfa wannan wani yakan canfa rumfarsa ta kasuwa wani yakan canfa dabbarsa jaki ko dabba idan mazaunin karkara ne mashin ko mota idan mazaunin cikin gari ne yi sabuwar mota wani abu ya faru sai ya canfa motar cewa sanadiyar motar da ya saya ne to dukkan wannan yana cikin abin da ake kira a tatayyur manzo Allah ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar la adwa wani baya harbin wani da cuta wala tiyara sannan babu canfi cikin addinin musulunci wala hamata babu wata mujiya da take gadar da hasara ko ta gadar da sa'a wala safar babu wani zobe na tagulla ko na zinari ko na bakin karfe da ke jawo alkhairi ko ya kare sharri ko ya jawo sharri ko ya nesantar da alkhairi ko kuma wala safar babu wata illa da watan safar ke dauke da ita duk an fassara hadisin da wannan a takaice dai duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah sannan idan wata musiba ta sauka a sama ko a jikinka ko a dukiyarka ko a gidanka daga ubangiji subhanahu wataala ne ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim haka ake so mun ya kudurci a zuci kar ka canfa wani cewa su wani suka jawo alkhairi su wani suka jawo sharri wani din kawai dan kasancewar sa wani ya jawo alkhairi wani dan kasancewar sa wani ya jawo sharri wani kadai baya jawo alkhairi wani kadai baya jawo sharri sai dai ayyukan su wani suna zama sababi na alkhairi ayyukan su wani suna zama sababi na sharri yanzu tauye sikeli tauye mizani suna jawo karancin amfani gona suna kawo karancin ruwan sama da san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaduwar zinace zinace a cikin gari suna jawo yaduwar cutuka muggan cutuka irin waɗanda ba a taɓa yin su ba a baya a tarihi kamar yadda manzon Allah ya nassanta cikin hadisi da ibnu Majah ya rawaito to kaga wannan ayyuka ne amma ba mutum shi karan kansa ba kasancewarsa fari ko baki gurgu ko mai lafiya makaho ko kuturu ko wani tsuntsu ko wani abu wannan baya jawo alkhairi ko ya jawo sharri sai dai ayyukan mutane na da tasiri wajen alkhairi ko kuma sharri saboda ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya ayyuka su zanto asbab ayyukan kirki su zanto sababi asbab na sa'ada kamar yadda ayyuka na banza su zanto asbab na shakawa fi duniya wal akhirah ko a duniya ko a lahira ina fata an fahimta kaga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu ubangiji ta'ala ce fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi idan wani alkhairi ya same su sai su ce dama wannan namu ne mun cancanta mu samu wa in tusibuhum sayyi'atun idan ko mummunan abu ya same su ya yatayyaru bi Musa sai su canfa annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi sai Allah ce ala ku saurara ku ji ala ku saurara inna ma ta'iruhum inda Allah sani dai sanadiyar faɗawar fadawar azabar su a wurin ubangiji ta'ala yake musibar da ta sauka a kansu mabudinta na wurin Allah ta'ala su suka saba suka yi shirka sai jarrabe su da wannan wahalhalu walakin na aksarhum la ya'lamun amma da yawan su ba su da masaniya akan haka sai Allah ce قالوا suka ce ta tina bihi min ayatin litasharana biha asalin kalmar mahama wato mati da ma guda biyu ma ma ba guda biyu ba kenan ma ta farko masuliya bi ma'ana allazi ma ta biyu sharatiyya sai aka hada su da juna yi da dama ma akan yi ƙarinta a haɗa ta da wani ada daga cikin adawatu shar kamar su ayyu Allah ce ayyamal azalain qadait fala udwana alai wallahu alama na naqul wakil qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida kaga aina ita ce asalin kalmar ma ƙara ta akai ayyu ita ce asalin kalmar ma ƙara ta aka yi ma ta da'u falahul asma'ul husna ayyamal ajalaina qadaitu fala udwana alai aina ma takunu yudrikumul maut to haka anan gurin ma ita ce asalin kalmar ma ta biyu ƙara ta aka yi ma ma ma ta'tina bihi min ayatin li tasharna biha to idan aka haka za su yi nauyin fada a baka harshen larabci yana ginuwa akan sauƙaƙawa sai aka mayar da ma din ta farko alifin din ta ya zanto ha litaqarubi hima saboda akwai dangantakar da juna tsakanin mafitar harafin ha da harafin a da haka sai aka mayar da a ta zama ha sai aka ce mahama a madadin mama wanne ya fi daɗin faɗa mahama ta atina bihi min ayatin wa suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk irin abin da zaka kawo mana min ayatin na wata aya abin da ake nufi da aya wata alama wata mu'jiza wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum tabut ay alamata mulkihi duk abin da zaka kawo mana na wata alama da ke nuna cewa kai manzo ne Allah ya aiko ka litasharana biha dan kai mana sihiri da ita ka sihirce mu da ita fama nahnu laka muminin Tofa mu ba za mu yi imani da kai ba haka suka ce da annabi Musa alaihi salam wato fir'auna da mutanansa Allah ce fa arsalna alaihim tufana lafazin arsala fili ne wanda yake bukatuwa zuwa ga mafa'uli guda biyu mafa'uli na farko da na biyu ya ta'adda ila al-maf'ul al-awwal bila wasita wa ila al-maf'ul ath-thani bi wasita mafa'ulin farko arsalna alaihim tufana kaga bila wasita amma arsalna alaihim wannan shine maf'ulul awwal ya zama biwasita a madadin arsalna humut tufana sai zanto arsalna alaihim tufana wato mun aiko musu da at-tufan lafazin tufan na nufin ambaliyar ruwa wal jarada lafazin al-jarad na nufin fara fara idan ka duba lafazin al-jarad saka ce wata halitta ce wadda take da fuka-fukai guda shida ka tafi kirgawa fuffuken ta guda shida kuma launinsa iri biyu ja da kuma yalo sannan lokacin da ta tashi sama gaba ɗaya suke buɗewa to a cikin kamus ita ce aljarat sawa'un ka fassara ta da fara ko da wani abu daban abincinta shine amfanin gona da mutane suka yi da kuma ganye na itace da kuma zangarniya ta gero ko ta dawa da ta fito ta fara bununu kafin ta fitar da kwaya ko bayan ta fitar da kwaya shine hakikanin abincinta wannan shine fassaran aljarad a cikin kamus da larabci kaga dai wannan halitta ita ce mai fara ubangiji ta'ala ya jarrabi mutanen fir'auna da ruwa ambaliyar ruwa shine a tufan ruwan da zai zo ya cinye gidaje ya cinye gonaki ya cinye filin noma gaba daya sannan kuma daga baya ya jarrabe su da fari farin da za su zo su cinye amfanin gona bayan ya riga ya fara nuna Walƙummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da alƙummal lafazin al halitta ce daga cikin halittu da take shiga cikin tufafin ɗan adam abincinta shine jinin ɗan adam wato kwarkwata kenan waddafadi'a jam'i ne na kalman dafda dafda guda daya addafadi in suna da yawa kwadi kenan waddama ubangiji ta'ala ya jarrabe su kuma da jini dukkaninsu waɗannan ayatin mufassalat ayoyi ne filla-filla kuma sun zo a lokaci daban-daban abin nufi an fara jarraba su ne da ruwa ambaliyar ruwan sama lokacin da Allah ya jarrabe su da ambaliyar ruwan sama ya cinye gidajensu da gonakinsu suka kai kuka wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah sai Allah ya yaye musu daga baya da suka koma kan kafircinsu sai aka jarrabe su da fari suka sake komawa wajen annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu daga baya kuma aka jarrabe su da kwarkwata duk tsaftarka sai kayi kwarkwata ko a cikin tufafinka ko a kanka ko a hamata har ma waɗansu littattafan suna cewa an jarrabe su da kwarkwatar da ta kai matsayin idan ka ɗauki tufafinka ka kai rana ka ajiye idan kwarkwatar ta mutu sai kwarkwatar ta jawo tufafin inuwa to amma dai wannan isra'iliya ta ba wai nassi ne na hadisi ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ya jarrabe su da tsananin kwarkwata duk tsaftar mutum sai yayi ko a ka ko a jikin tufafi to nan ma suka nemi annabi Musa ya musu addu'a ubangiji ta'ala ya yaye musu wadhafadi'a sannan aka jarrabe su da kwadi duk inda ka nufa kwado yana maka kuka a gida da waje sai mutum ya buɗe randa zai ɗebi ruwa sai ga kwaɗi a ciki ya shiga ɗakin kwanansa kan gado ya ga kwaɗi a ban ɗaki kicin falo ko ina kwaɗi kaga mutum zai samu kansa cikin damuwa sai kana tafiya ka ɗaga kafa sai ka ji ka taka kwaɗo ka sake ɗaga wannan ka sake taka kwaɗo kaga taka kwaɗon matsala ne ya maka wannan ƙaran nashi shi shi ƙaran matsala ne to ga wannan ai jarraba shi haka ubangiji ta Allah ya jarrabe su da wannan wadda sannan Allah ya jarrabe su da jini waɗansu malamai suka ce jinin da aka jarrabe su shine kowa daga cikin su yayi ta haɓo kun san haɓo ai jini ya rinka fita daga cikin kofofin hancinka ka rasa yadda za ka iya tsaya ya tsayawa kowa ka kalla da babba da yaro da mace da namiji kowa yana fama da auduga a hanci ka toshe ba za ka yi numfashi ba ka buɗe jini ya zubo waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗaya Allah ya jarrabe su da jini ne ta hanyar ruwan da suke amfani da shi ruwan sha da ruwan amfani da ruwan wanki da ruwan dafa girki ubangiji ta Allah ya rikidar da shi ya zama jini waɗansu suka ce kalar gashi ruwa ne amma kalar kalar jini to kaga mutum zai ji kyamar sha zai ji kyamar amfani da shi duk wannan jarraba ce daga Allah dan Allah ya nuna musu gajiyawarsu a sakamakon su da su dukkan waɗannan an yi musu sune a matsayin ayati mufassalat ayoyi filla filla